To Alhaji Santoro an yi zaɓe na hukumar CAF kuma Isa Hayatu da ya shafi shekaru yana jagorantar hukumar ya sha kayi. Kuya kuka kalli zaɓen? A gaskiya mu da muka daɗe muna wannan abu abun ya bamu mamaki. Ba mu taɓa tsammanin Isa Hayatu a halin da ake ciki zai zo ya sha kaye kuma kayan ma daga ƙasan da ba a santa sha'anin ƙwallon ƙafa ba. Amma ka san sha'anin zaɓe abinda da ta gada kenan kuma duniya yanzu ta ɗauka canji canji canji komai canji. E to kama akwai wasu dalilai da kake ganin yasa ya sha kaye a zaben. Na farko dai mutane suna ganin cewa ya da yana wurin bayan shekarunsa kuma rashin lafiyar shi daɗin daɗawa kuma baya shiri da mutanen FIFA. A FIFA suna ganin in ya ci gaba su ba za su taimaka wa afirka ba saboda haka na san sun kwadaita wa mutanen afirka cewa lallai a yi canji in ana so a taimaka wa kwallon kafa a duniya kuma tun ba ma afirka ba hmm. To kamar wasu na ganin ko guguwan nan ce da ta taso ta hukumar FIFA da ta yi awon gaba da su Bulata ita ce ta yi awon gaba da shi musamman zarge-zargen da ake na karɓar tushen baki na ba katar da Rasha ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya. Eh, kamar yadda ka faɗa ana ganin daɗewan ma da yi a wannan wurin ya kamata a samu sabon jini a samu sabon wanda zai iya kawo canji a afirka na mm. tabbatar shi ne kawai duk irin wani abubuwa ne suka haɗu kuma a isa hayatu bai nasara ba mm. akwai wani abu da za a iya tuna isa hayatu yanzu wasu isa hayatu duk wani dan afirka wanda yake sha'anin kwallon kafa ya san cewa isa hayatu ya kawo canji ya kawo canje-canje da yawa ko irin abin da na fifa project nan da aka kawo da kuma kasashen da suka aka kai musu wasanni wanda suka gyara wasannin su kamar najeriya mu wai babu abin da za mu ce wa isa hayatu in ba don shi da ya tsaya tsayawan da ka fifa ta kawo mana wasanni ba da ba za mu samu filadakin wasanni masu manya-manya a kasan najeriya ba wannan hmm. ba shakka kuma an samu gaskiyar magana shine an san afirka a cikin kwallon kafa a lokacin isa hayatu Kamar wannan sabon shugaban shi Ahmad Ahmad, ya kake ganin yadda makomar ita hukumar CAF yanzu da aka samu sabon jini a matsayin shugaba? To na farko dai mu Najeriya za mu ce dole zai yi tafiya da Najeriya. Ko ba don ba komai an samu dan Najeriya yana gaba-gaba a cikin jawo masa jama'a wajen kamfen ɗinsa da aka yi shi amaju ya yi kuma kafin ya yi nan sai da suka zauna da shi ya ba shi tabbacin cewa zai tafiya da najeriya kuma akwai mukamai da musamman da za a turo najeriya mu dai fatan da muke allah ubangiji ya sa lokacinsa a samu ci gaba fiye da lokacin da aka samu na Hayat. To akwai alamun cewa kamar wato shugaban kwallon Najeriya ya zabi Ahmad yana cikin waɗanda suka taimaka Isa Hayatu ya sha kai. To wannan ai shine nake ce maka siyasa kuma shi Amaju kowa ya riga ya san ra'ayin tun tun tun cewa yana tare da ahmad kuma bai boye ba yasa ahmad ya zo najeriya ya nemi alfarma saboda haka ne na tabbatar cewa ahmad ya san abin da yake kuma ya yi tafiya da wannan ahmad kuma ahmad ya san da haka kuma ya masa alkawari ya yi alkawari wa najeriya saboda haka dai mai fatan ya zama alheri kawai afirka da tun ba ma najeriya ba to mun gode kwarai sani toro da ka bamu lokacin ka har muka tattauna da ke to alhamdulillah